Assalamu alaikum mu. barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna sadaki kashi na talatin da takwas. Sofai suka zai da ta sun inda suke taimar godiyar kwana biyun da muhibba mata da kuma korafin da kuma korafin ta hau bol ta zo maimakon ta bari ta zo ta ɗauke ta. tunda baka samu damar kawo min ita ba na Allah daga yanzu idan za su yi tafiya ka dinga kawo ta nan har da saba ko in tura mata yaranta su taya ta zama idan babu sukul har ka dawo godiya kare mata sosai saboda ko ba ta ce komai ba ya ɗauki hasken abin da ya faru da abin da muhibba ta yi ya kuma ji daɗi sosai da nan ta taho ba wani wajen ta je ba saboda ya taɓa ganin a tasuma'u wajen sa uku ko hudu a school idan ya je ɗaukar muhibba bayan an ɗaura mai aure da ita har sai gaisa kuma suna yawan labarinta ita da hafsa haka mamuni na mai labarinta sosai kamar jiya su ukun kawaye ne sosai amma bai ma san abuja take ba ya san dai muhibba ta ce mai tana da aure har da yara hakuri ya bata na rashin kawo tsaraba wai sauri yake yazo saboda ya yi misin ɗin muhibba sosai makamaki sai da ya tsaya dole suka ci abincin rana kayanta ta haɗu da zarabar abubuwan da ta mawa ta haɗa mata suka tattara suka taho gida sai da muka ɗauki hanyar gida sannan muhammad ya kalle ni rabin hankalin shi na wajen tuƙi cikin tashin hankali ya ce me yasa muni me yasa haka kin san irin yanayin da na shiga lokacin da na tabbatar ba ki a cikin gidan nan kin san kalar tashin hankalin da kika jefa rayuwata me yasa haka ya karasa faɗa kamar ya kuka lokaci da yana rike da hannuna hannunsa kuma ɗayan yana tuƙi kukan da ke na ne ya kuce mu sai kawai na sake ke na fashe da kukan tausayin kaina irin kukan nan mai haɗe da cire da kunar zuciya cikin sigar lallashi ya ce ya isa ki na kuka komai zai wuce kin ji ko na yanke alkawarin zan tsaya na saurare ki insha Allah. da hannu ɗaya ya rika share min hawa amma hankalin shi na wajen tuki ni kuma ina gida kai na ce ka yi hakuri ni kai na ba da son raina na je gidan an ta su mawo ba ba ni da mafita ne ya yi muhammad saboda ka ƙi saurara ta sai hawaye ci gaba da zubowa jikinsa ne ya ƙara yin sanyi ba tare da yin magana bai gangara gefen titi ya fakin ni kuma na ci gaba da faɗin ka daina suna ka daina suna kwata-kwata ba ka ma son gani na a cikin gidanka shi ya sa na zaɓi na yi nesa da kai na wani lokacin cikin jin ƙuna a cikin ran shi har abada ba zan daina san ki ba Sanda da nake yi miki ne yasa kika ga haka saboda ina tsananin kishin ki ba ku je kaɗai kika shiga tsananin damuwa da tashin hankali ba ni ma na shiga kwatankwacin irin shi na jin zafin matar da nake so wani ya riga na saninta a kololuwar daraja ta ya ƙarasa faɗa a cikin wani yanayi ni kuma sai na saka kuka yana faɗin wallahi ba laifi na bane ba hali na bane ya Muhammad kuma sau ɗaya ne wallahi nake fada ina gunjin kuka sai ya Muhammad ya jinjina kai yana dafa yana dafa kai lokaci da yana faɗin shikenan bari mu koma gida sai mu yi magana komai zai ta insha Allah janyo ne jikin shi ya rungume yana babba gabana alamun lallashi da ya samu na shiru muka ci gaba da tafiya ina share kwalla saboda dukkanin ta ba su kuni restaurant muka biya muka siya abinci sannan muka koma gida ranar bai fita sallan magarba ba ma gida ya ja mu jam'i tare ni da shi sai kafa kafa yake yi da ni kamar zan sake kuduwa raina na yi fari na ji na samu yan nutsuwa allah na goge maka da ka saya ma zai saurare ni har ya fi min a yanayin shi da na gan shi saboda a ɗakin shi ma ya sauke ni kuma shi ya je ya kaso min kayana ya ce daga yau ga wajen zamana nan ɗaki na ne ɗaki na sai dai in je in ɗauka wani abu ni dai sai faman murmushi nake yi raina na wani irin haske muna nan zaune yana ta bani labarin irin tashin hankalin da ya shiga lokacin da ya neme ni ya rasa yana gaya min yadda ya ta kiran gida da kuma haukan da ya kira wayar hafsa ya mata cikin wani yanayi na rashin jin daɗin dukkan abubuwan da ke faruwa ya sa na cewa yau ƙawata ba ta san komai ba wallahi ita ma ta yi ta kira na ɗazin da na kunna ta ban ɗauka ba so na ke yi in komai ya daidaita sai na kira ta na ba ta labari mai daɗi ni kuma sai na ba da haƙuri a taron muka sa dariya ni da shi saboda yanayin da na yi magana ya muhammad ne rungume ni kankan yana faɗin kada ki kara irin wannan dan allah domin kin tsorata ni cikin ladabi na ce insha allah wa mijina sai ya ɗago ni yana kallo na ni kuma kunya ta fana dukar da kaina Mikewa ya ce bari na tashi mai sallah idan na biya miki sai mu shiriri ki a nan kunya ce ta na dago kaina shi yana shi yana da alola amma ni sai na sake yin wata da ya kara jan musallar isha'i bayan mun idan muka zauna zaman cin abinci shi ya taba bani a baki yana ta ni ina ta cewa ciki na ga sai ɓalla min hararar wasa yake ya ce gwara ma ki buɗe ciki ki ci abinci domin dai yau amurci za mu ci tunda amarya ta dawo kaina na a sunkuye ina yar dariya shi kuma yana faɗin kar ki ɗauka fa da wasa na kira haka mukin ɗau maganar wasa aka da muka gama cin abincin a falo ya bari ma na gyara wajen ya bari ma na gyara wajen ya hana ni ya ce ni zai wanka dole na bi umarnin shi na koma ɗakin shi na shiga wanka ina jin sukuni da nutsuwa a cikin jikina da kuma zuciyata wanka na sosai irin wankan da na daɗe ban samu nutsuwar yin shi ba ni kaina ina jinjinawa an ta saboda inda ta bani wannan sabulu mai gamshi da kyau kafin na tawa kuma sai da ta bani su gankana mai kwakwa da madara da kunun haya da haɗi iri-iri wacce ma mace za ta iya haɗawa a gida da kanta bayan na fito daga wankan sai na ga baya ɗaki na leƙa fala amma baya nan da zan gudu na fito zuwa ɗaki na na ɗauko ledar da ta ma ta haɗa min na tsaraba akwai wani turare mai da daɗin ƙamshi wanda mace za ta kwanta take take amfani da shi duk wannan abin da nake ina yin sa cikin sauri ne kada ya Muhammad zuwa zo ga ina yin shiri ne ma ɗauko akwatunan kayana ne domin zaɓi rigar bacci sai na kasa zaɓen kuɗi saboda duk shara-shara ne ina tsaye na rasa mafita na biya Muhammad na kwala min kira kafin na yi wani yunkuri na gan shi a dakin har ya shigo kana na sun koyar kasa ina da wani irin yanayi saboda tawul ɗin da na ɗaura ba wani babba ba ne ƙarami ne sun kuyar da kaina ne a jikina na ji ni yake kallo can na ji yana cewa na fice wannan ɗakin ya zama hoto yanzu a gare shi ga ɗakin mace ne da ke da sauri na ce na zo ɗaukan kaya ne sai shi ne a kusa da ni yana cewa to ki ɗauka mana sai ki zo mu je mu kwanta lokaci ɗaya na ga yana ɗaga rigunan sai za ku wata 'yan firgi-firgi gabanta kuma ƙwalli babu ga ta shara-shara ce karbi wannan kisa ita ce ta dace da ke kallon shi ne lokaci da yana kallon riga kafin na amsa yana faɗin kai yaya wannan ta yi shara-shara da yawa kuma ƙwalli fa ba ta da shi a gaba cikin sauri ya ce to imana ke da za ki kwana ina ruwanki da saka kaya masu nauyi kunya ce ta kama na kasa magana shi kuma ce da gaske ita zan saka in dai son in ga farin cikin shi na rasa yadda zan yi ya kuma zauna a dakin ya ce na shiga gaban ɗaki na saka yana da rana dole kanwan na gidin da ni nake neman shiri na shiga na saka amma sama da minti goma na kasa fitowa saboda kunya domin rigar ba ta da wani girma da ya gaji da na ne ya biyo ni har cikin banɗakin ya ganna a rakuɗe na sun koyar da kai a kofar banɗakin ya kame yana kallo na cewa yi wawo. masha Allah kallawa a sanar kaligin haka yake faɗa lokaci ɗaya ya buɗa na ya salamun na zo ni ba kunya ta hana ni takowa dole shi ne ya zo ya riko hannuna yana faɗin kin ga yanda rigar nan ta miji kyau kuwa muni kai masha Allah ya faɗa yana kokarin danne wani irin kishi da ya taso mishi da na yi ya muka fita daga cikin bandaki ya da na falo yana kallo na kunya ce ta kama ni na fara kokarin dukawa yake nawa ki bar ni in dai kina so na ga farin ciki na kina so ki ga farin ciki na wani da na kalle ki ne idanuwansu ne suka saya kala suka yi jajire na shi ya fara canjawa da wani irin kishi kenan wani ya riga shi ganin wannan jikin wani ya riga shi ganin matar shi a yanayin da shi kadai ya kamata ya ganta kawai sai ya ji baya son ganin ta ya juya ba yana kokarin daidaita yanayin shi ni kuma sai na ji jiki na ji ya yi sanyi na kasa yin wani motsi illa ma dogar da kaina da nai ina jin hawaye na zubo min mun fi tsawon mintuna ashirin a haka ganin shi bai jiyo ya yi magana ba ni ma kuma ina tsaye kamar wata kazar da aka ciro daga ruwan zafi na wani tsamo tsamo da ni dukewa ne na fushe da kuka ina kokarin rarrafa inda yake tsaye da girma iya yin karfin halin buɗe baki na ce ka yi hakuri ya muhammad ka yarda da ni tun da ka ce za ka saurare ni ka saurare ni ka ji abin da zan gaya maka sai ka yanke mun daga hukuncin da ka ga dama sai na ji ya farke a biyan zuciya kafin ya juyo yana kakalo murmushi hannun shi ne mika min na kama ya rike ni ta gefen shi muka fara taka zuwa barin falon zuwa ɗakin shi muna tafe na faɗin amsori sai fa kin yi hakuri saboda wani lokacin ni kaina ba na iya mallakar kaina akan kishinki kin san ina son ki shi yasa nake kishinki sosai ni da ban ce komai ba kaina na kasa har saman gado ya zaunar da ni shi ma ya hawo muka kwanta muna kallon rufin ɗakin kawunan suna kan suna kan fulo ɗaya shi da jiyo ya ce min wani abu ba ni ma kuma ban yi magana ba amma hannun shi dai yana dalke cikin nawa ya yi shiru kawai ba tare da wani kwakwaran motsi ba kuma ya kashe hasken ɗakin sai duhu sai dai hasken tsakar gida kaɗan da kan shigo ta labulen ɗakin sai kuma karar sanyin AC ga kamshin ɗakin na turaren wuta da ne ga kamshin turaren shi da nake masifa su ga kuma kamshin na turaren da ni kaina daɗin shi nake ji ballanta na kuma shi wallahi mata mu so kamshi kamshi rahama ne kamshi na karawa mace daraja a cikin gidanta sannan kamshi ma ana son shi rahama ne kamshi na cikin falololin aljanna ubangijin rama yana son kamshi ko bauta mai zakai da kasance tana cikin kamshi domin kamshi rama ne fi sabilillahi Lami ake da wari alamomin wuta har da wari akwai wutar da idan an saka yin wuta wari kawai take fidda wari na cikin azaba yana cikin nau'in wuta don allah mata mu dagi mu gyara wallahi kuɗi ba su bane tsafta tsafta daban kuɗi daban wasu ga kuɗin ba tsafta wasu ga tsaftar ba kuɗin hali ne kawai da sa mu rai sai kuma kiwa mu gyara mu dora ma yaran mu san gamshi tun suna ƙananu mu koya musu kula da kansu da jikinsu tun suna ƙananu Allah ya sa mu dace mata kuma a dage a gyara sai daren ya zama dare mai cike da nutsuwa da rahama ina jin ƙarar saukan numfashin shi ma yana jin nawa kusa minti talatin bai motsa ba kuma bai ce komai ba sai ni ce na girgiza ni shi kafin na ce ya muhammad na kira sunan shi ya amsa min cikin dakewar murna murya da na'am ina jin haka sai ne karfin halin cewa ka shirya saurara abin da ya faru da ni an rasa mutunci na ya dade bai yi magana ba har na cire rai sai can ya ce ina sauraron ki sai da ja a cikin raina sannan na furta ba kowa ba ne min wannan cin amanar da yaudara sai alhaji mustapha da aka sanya mana rana aka fasa na muhammad bai yi wani mamaki ba sai ma wani irin murmushi da ya mai sauki mai cike da bakin ciki lokaci da yana farin na mani na sani ta ranar farko da na fara ganin shi na san ba mutumin kwarai ba ne lalle ya taɓa suliyar dodo kuwa haka ya faɗa har yana wani kwafa ni kuma sai na fara ba shi labarin tun farkon haduwa ta da alhaji mustapha da dai, abin da ya fara zuwa ranar da ya dare ne ya lalata min rayuwa da sunan ya sadaki na sannan da wulakancin da ya biyo ba a tsakanina da shi cikin kuka na ce wallahi allah ne da ta ba na ba ne kuma daga sau ɗayan nan ban ƙara yarda da wannan mijin ba kuma in za ka tuna kafin na amince da aurenmu na yi ta ƙoƙarin gaya maka abin da ya fara da ni saboda ba na so na rufe ka amma sai hafsat ta ki amincewa ta ce kada na sanar da kai har ga allah a cikin zuciyata ba ni da niyyar cutar da kai ka yarda da ni nan na ci gaba da rera kukana yana ji na abi lallashe ni ba kamar ma baya cikin ɗakin sai sun na ya jagoran numfashi kafin ya ce ya yi amfani da soyayya da kika nuna mai